Hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta tabbatar da mutuwar alhazan ƙasar guda hudu a ciki har da wata hajiyar jihar Bauchi da ta faɗo daga kan bene a birnin Makka. Kwamishinan hukumar alhazan Najeriya mai kula da sashen sadarwa Dr. Bello Okenwa ya ce sauran alhazan da Allah ya yi cikawar a nan ƙasar Saudiya sun fito ne daga jihohin Jigawa, Zamfara da kuma jihar Oyo, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Um, there was a case of a uh, Jigawa pilgrim who, a female who had accident about 12 days ago and she died uh, about two days ago, sustained injuries in her head. This is the one in a Jihad hospital Mecca from Oyo State. Ya ce akwai wata matar Jigawa da ta samu haɗari a kwanaki goma da suka wuce kuma ta ta rasu a kwanaki biyu da suka gabata a sakamakon raunukan da ta samu a kanta sannan akwai wata mata guda da ta fito daga jihar Oyo ta samu matsalar rashin lafiya kuma Allah ya yi mata cikawa a halin da ake ciki dai sama da alhazan Najeriya dubu hudu da biyar ne aka duba lafiyar su a sakamakon matsalar rashin lafiyar da suka samu in ji shugaban tawagar likitocin Najeriya a ƙasar ta Saudiya Dr. Sabu Muhammad. Don yanzu ah, ba ma kasa ganin mutane ko dubu hudu da dari biyar babu da ya fi haka ba alhazan najeriya wanda suka zo asibitocin mu na nan saudiya muna tare da likitoci masu yawa da yanayin jikin su yake su wayannan dubu hudu duk an ba su magani sun wuce ko akwai wasu kwanci ba su magani kaɗan daga ciki kamar mutum eh, ba za su kasa hamsin da biyar zuwa sittin ba ya kai ga har mun yi jinyar su akan mu na nan asibitocin najeriya na saudiya wayanda suka dan gagara to saboda haka mun yi transferin mun tura musu marasa lafiyar mu wanda ba za su kasa ko sha takwas ba haka matsalar rashin tsafta na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo cututtuka a tsakanin alhazan najeriya al'amarin da ya sa tuni malamai suka dukufa wajen wayar da kan alhazan mahimmancin yin tsafta Malam Sani Idris daga jihar Niger na ɗaya daga cikinsu. Annafazatun iman annabi ya ce tsafta daga cikin imani. shawarana na shine masu wa'azi mu amfani da daman da muka samu a musulunci. Ilmantar da tsafta dama yana cikin program din musulunci. Mu ƙara ilmantar da su ko kaki kai bai kamata kai inda jama'a ba. In bayan gari kada a yi shi da yake can kuma an aka tafi mina an hisa matsala.